A cikin Janairun 2002 ne, Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanya takunkumin rufe baki ɗayan makamai a kan Taliban ko Alƙa'ida da sauran ƙungiyoyi. A cikin watan Yuni shekarar 2011 ne, aka sanar da wannan takunkumin zuwa sassa daban-daban a kan kowane ƙungiyoyi. A cikin dai wannan shekarar ne dai wato 2014 aka ambaci ƙungiyar ISIL a Iraki da Levant a Isil da al Front ANF a Syria a matsayin waɗanda aka kakaba wa takunkumin. A cikin Janairun 2002 ne aka amince da ƙudiri mai lamba 1990 na Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya kuma ya sanya takunkumin hana zirga-zirgar makamai don amfani da duk wani tallace-tallace ko kayayyaki ga ko dai Taliban ko ƙungiyar Alƙa'ida ba tare da la'akari da duba takunkumin makamai na Afghanistan ba. Wannan wani bangare ne na kunshin takunkumin har ila yau ta dakatar da takunkumin jirgin sama na 1267 da faɗaɗa takunkumin kuɗi na ƙudiri na 1267 don yin aiki ga abokan usama bin Laden da 'yan Alka'ida tare da sake naɗa ƙungiyar sa-ido da aka kafa ta hanyar mai lamba 1963. Aiwatar da takunkumin hana mallakar makamai akan wata ƙungiya ba tare da la'akari da wurin da ake ciki ba yana haifar da ƙalubalen aiwatarwa daban-daban idan aka kwatanta da takunkumin hana makaman da ke da alaƙa da wata ƙasa. Kwamitin Majalisar Tsaron da aka kafa bisa ga ƙudiri mai lamba 1267 ya fitar da bayanin sharuɗan. Takunkumin makaman don fayyace wasu batutuwan da ƙudiri mai lamba 1990 ya gabatar. A cikin watan Yuni shekarar 2011 ne, Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar da takunkumin zuwa takunkumin makamai daban-daban. ɗaya kan Taliban da na al da ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi, dukansu an amince da su baki ɗaya kuma wani ɓangare ne na jerin manyan takunkumi. A cikin shekarar 2014 ne, ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2,170 a karon farko aka ambaci ƙungiyar ISIL a Iraki da Levant ISIL da ƙungiyar Al-Nusra a Syria. a matsayin ƙungiyoyin da ke da alaƙa da alƙa'ida don haka a matsayin waɗanda suka kai harin don jaddada muhimmancin isil a matsayin manufa an yanke shawara a cikin ƙudiri mai lamba 2253 na disamba 2015 na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa kwamitin takunkumin alka'ida daga yanzu za a san shi da isil da kwamitin takunkumin alka'ida